shayar da nonon uwa zallan nan duk wacce ta haihu ta yi kokari ta gwada daga wata ɗaya zuwa wata shida ta bar yaronta da nonon uwa zalla saboda ingantaccen lafiyan shi da kaifin ilimi da yake sawa da kuma sauran lafiya a jikin yaro lalle wannan shayar da nonon uwa zalla yana taimakon yaro kuma yana inganta mishi lafiya yana ƙara kaifin ilimi kuma an gwada an gwada an gani ne ba wai a shaci faɗi ake yi ba hajiya hawa lawan baba maji abubakar kenan da take jawabi babban likita mai kula da asibitin hajiya fatima dan gambo ta nuna jin daɗinta. gode domin zaben wannan cibiyar asibiti ta zama ɗaya daga cikin a asibitin da aka gudanar da wannan program muna godiya mun gode domin matanmu suna nan sun ji kuma sun ga abin da aka yi muna tabbatar da wa shi shugaba cewa mu matsayinmu na ma'aikata za mu gabatar da wannan program za mu ci gaba da koyar ma matanmu kan shayarwa mata masu ciki da mata masu yaya in allah yarda za ka ga canji a wannan asibiti Hajiya Fatima ɗan gambo an rarraba kyaututtuka da dama musamman ga iyaye mata wanda suka himmatu wajen shayar da ruwan nono zalla. Na zanta da waɗanda suka karbi kyautar. Da kuma wanda na ɗauka akan yi kiba don ya samu karfi a jiki na nono kenan. Don ya samu karfi a jiki kuma ya yi kyau a jiki kuma ya sake girmama jikin shi. Kan ba shi ruwa sai nono zalala ni kuma an dinga shan abin da zai samu yana a ciki na ya samu karfi a jiki irin su waken soya da gyada da duk sauransu da ya wanda kayan furu. sunana fa'iza musa ina bunu ne karfin hukumar ta babalewa gaskiya tun muna da ciki ake fadakar da mu a kan cewa muna basu su ta cikin ƙoshin lafiya da kuzari kuma za su kasance da kananan cututtuka ɗin irin su kashi da ba su kasance akwai bambanci tsakanin bada da nono zalla rashin bada nono taken na bana dai shayar da ruwan nono zalla don samun lafiyar jariri